Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. wanda baya shi ne sanda ne uwa uwa. Eh, shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi waiwaye ne domin duba wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekara da muke ban kwana da ita ta da da ashirin 2024 yayin wata ziyara aiki da ya kawo birnin washington dc da ke nan amurka gwamnan jihar katsina dukwa umar radda ya bayyana irin tsarin da suke da shi domin inganta noman rani a jihar kusan tsarin da muka fito da shi tun kafin mu hau bisa gwamnati shine na gani yadda za mu inganta harkar noman rani domin inganta harkar noman rani zai sa matasanmu su samu abin yi cikin shekarar ba tare da samun tsaiko ba kuma zai rage wannan matsalar zaman banza da ake kuma zai rage matsalar tsaro wannan shine dalilin da ya sa muka yi haɗin gwiwa da ƙananan hukumomi na jihanmu na duk wata hadama ko ƙorama ko wani wuri da ake noman rani za mu ga yadda za mu haɓaka shi mu ga yadda za mu taimaka wa manoman da famfo na ban ruwa da iri mai inganci da taki da maganin feshi shi manomi karamin manomi in ka ba shi wa'annan kayayyakin abin da ya rage kawai za ka sha mamaki ga irin abin da ya faru lokacin da muna ciyamomi na ƙananan hukumomi lokacin gwamnatin marigayi alhaji umar musa yaraduwa yana gwamna a lokacin ya inganta mu muka yi irin wannan tsarin kowa a wannan lokacin ya ga irin yadda manoma suka samu haɓakar tattalin arziki da ingantattun rayuwa da su da iyalansu. da kai maganar ah, za ku yi kokari ku tallafa manoma musamman ƙanana ah, wani irin tsari kuka fito da shi domin ganin cewa wannan tallafin da kuka bayar ya kai ga waɗanda ake da buƙatar su samu wannan tallafi. alhamdulillah yanzu yanayi ya canza a jihar katsina ah, kowa yana ci da halin shi abinda nake nufi da ci da halin shi shine duk mutumin da ke yin abu shi ke samun abu lokaci ya wuce wanda mutanen da ba su da harkar da ya shahi abun su rika hawan wannan gurbin suna cutar da al'umma domin tsarin da muka fito da shi za mu fito da tsari hadda na kimiyya da fasaha na technology na ganin yadda za mu yi mutane ainihin manoma na zahiri su ne suke bayyana kuma su ne suke amfana shine dalilin da ya sa yanzu muka fito da tsari na malaman gona wanda kwanan nan za mu kaddamar da shi wanda duk garin magaji zai samu malamin gona wannan malamin gona yana da statistics na mutanen da za a yi because duk abin da ke cutar da mu